jami'i mai kula da shirin a jihar mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a fannin ayyukan gwamnatin tarayya da kungiyoyi alhaji manusoro mansur ya yi bayanin ci gaban da aka samu a fannin tattalin arziki da na ilimi a jihar a sanadiyar shirin karin kumallon safen gaskiya mun samu ci gaba yanzu kusan zan ce a dukkan jihohin da suka fara ciyar da wannan abinci mu ne na biyu a yawan yaran da ake ciyar da wannan abinci muna da mata guda dubu biyar da kwaya biyar sannan kuma muna da ainihin adadin yara da wayannan matan ke shirwa kimanin dubu ɗari biyar da ɗaya da ɗari uku da casa'in da tara ta yana kake jin wannan abu ya taimaka gaskiya wannan abun ya kawo arziki ya kawar da yunwa da yake tattare da 'ya'yanmu ya kuma ainihin samar da ayyukan yi yanzu haka muna ɗaukan gididdiga na ainihin adadin ƙarin yawan yara da aka samu a makarantu tunda an fara kai wannan abincin wasu wajen an samu karin kashi 30 cikin 100 wasu wajen kashi 40 wasu wajen hamma kashi 50 don da yaran ba sa zuwa makaranta musamman a ƙauyuka yanzu kuma ya zamanto cewa akwai makarantu sama da dubu biyu da ake wannan shadda abinci so wannan abincin ya jawo hankalin su sun dawo makarantar. A gefe guda kuma mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza Muhammad Abdullahi Abubakar ta kaddamar da shirin baiwa matan da aka ɗauka aikin girka abincin karin kumallon safen suturan aiki kyauta ko kuma uniform da katin shaida domin inganta tsarin shirin a jihar. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa da ya kawo mu wannan lokaci a daidai wannan gaba da muka zo kaddamar da rabon uniform wanda za a wa mata wanda za su dafa abincin yara a ƙarƙashin wannan shiri na gwamnati wanda aka yi na musamman domin ciyar da ƙananan yara 'yan makaranta wannan shiri wanda suka ci gajiyarsa a nan jihar bauchi mata 500 ne da 49 kuma mata da aka ɗauka domin aikin girkin abincin karin kumallon safen sun tufa albarkacin bakin su sunana sadiya aliyu gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane a jihar bauchi saboda ci gaban da aka samu a makarantu na yara yana da dama saboda abubuwan da ake bayarwa ma kuma alhamdulillahi suna isa ana kokartawa ana ma ma yara abinci yadda ya kamata ɗalibai na saba'in da hudu ina bayarwa a bsadp gidan gona to ko zai gabatar mun da kanki na Ya wannan batun cewa da aka danka muku ya yake tafiya? A yana tafiya daidai da ya kamata da ikon Allah. Yana ba da abinci a makarantar Baba Sibi. Mutane nawa ne kamar ɗalibai kenan kike ce da su a rana kuke ba su abinci? Ina ce da yara ɗari da talatin da Daga bisani wani magidanci a Bauchi ya bayyana gamsuwa da kuma jin daɗinsa kan yadda shirin ke gudana. A Bello Haruna dan malikin lanzai. da wannan tsari na abinci da gwamnati ta fito da shi wannan shugaban ƙasa ya yi tunani tsarin nan da ake yi a ci gaba da shi sannan kuma a wani abu ya kamata duk a tabbatar cewar gwamnati tana tura mutane waɗanda za su je su duba mai ake yi abdulwahab muhammad wajen amurka daga bauchi a najeriya